idan wannan ne farkon halartar ka wannan sanar din da Allah muna roƙon ka danna mana subscribe sannan ka danna alamar kararrawa mun gode Gracias. Hadi. sarkin musulmi shugaba a gare ni da dukkan musulmin najeriya yan majalisar mai alfarma sarkin musulmi da hakimansa yan majalisar masarautar kano da bici da dukkan sauran manya da muke tare da su a wannan waje wannan lokaci ba zai bar na kira wasu ne bayan ne ba mana yi musallama sallama da addinin musulunci assalamu alaikum wa rahmatullahi ta'ala wa barakatu godiya ta tabbata da allah a lokacin sarki tsira da aminci su kara tabbata ga fiyayen halitta annan muhammadu sallallahu alaihi wasallam muna gode wa ubangiji da ya ba mu ikon kawo wannan ziyara a wannan rana da mai alfarma sarkin musulmi muna kuma godiya ta musamman ga mai alfarma da ya ba mu wannan lokaci domin mu zo da sadu da shi muna cike da farin ciki da kuma alfaharin zuwa sokoto don kawo wannan ziyara da girmamawa da yin mubaya da shugaban naɗaɗɗiyar cibiyar mu mai daɗaɗɗen tarihi wato daular usmaniya wannan alaƙa ta zumunci da kauna da amana da soyayya ta samu asali ne tun kaka da kakanni yau kusan shekaru mai ta da ashirin kenan lokacin da magabatanmu suka hallara don karɓar